To, uh, jimai sai mu duba wato hali da President Muhammadu Buhari ya samu kansa a ciki. Bayan ya shigo dai sun ga yadda aka yi dabarwa da yadda kasafin kuɗin bana ya kasance da kuma babu shakka muna ganin ba za a iya aiwatar da wannan kasafin ɗari bisa ɗari ba kai kashi ma saba'in ba za a iya samu ba saboda abubuwa da suka yi wanda kowa ya sani to idan kika buba alkawura da shi shugaban kasa yi guda uku ne ta mai na ɗaya ya ce zai tabbatar da cewa ya yi ƙoƙari ya ga ya yi yaƙi da cin hanci da rashawa mhm. na biyu zai yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa tsaro ya inganta a kasan nan to alhamdulillah mun gaji ko yanzu kasuwa ta tashi dan koli za a ce ya ci riba na uku shine tattalin arzikin kasa wanda ya alkawari zai dawo da shi kan tarago wanda ya tasgabe to a kan na ukun nan shine nake ganin an baiwa shugaban kasa shawara na gari to misali idan har majalisa ɗin ta ba wannan iko da shi shugaba buhari yake bukata bisa la'akari kuma da cewa ba tattalin arzikin najeriya kaɗai ba tattalin arzikin duniya a kanta eh, akwai matsala zai samu damar cimma burin da ya sa a gaba ba shakka zai samu in allah ya suwa da yan watannin kaɗan ne wanda ya rage mace amma kuma in kika ga ayyukan suna da yawa kamar ciwon lafiya da wannan jiragunan da za a yi a ta jele ana kai gauro ana taimari a ƙasar najeriya na sufuri da hanyoyi da kuma kiwon da gandun daji da noma da kuma ma'aikatan ayyuka da gidaje da kuma sannan kuma sai solid mineral wato ma'adanai to abubuwan da ya sa gaba kenan kuma ni ina ganin ba a taɓa irin wannan ba amma in aka yi ah, babu shakka tunda hali ne da 'yan ƙasa suke ciki wanda ya hango babu yadda za a iya zauna yana takaddama tsakanin shi da 'yan majalisa amma suka ba shi ikon ya yi a ni na san tun da an san duniya ta sani kuma kowa ya sani ba maɓannaci ba ne zai iyakacin ƙoƙarin shi ya tsara haƙƙi sannan kuma ya tabbatar da cewa kafin ya sauka alƙawuran da yawa 'yan najeriya a tattalin arziki ƙasar nan lallai babu shakka zai samu wata shi a ciki da wannan irin dama da yake nema daga majalisa. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama. Lallai shugaba mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanya